shugaban sabuwar haɗakar ƙungiyar kiristocin arewacin Najeriya da ake kira CNNC a turance kuma a takaice Farfesa Adamu Baiki ya ce an haɗa sabuwar ƙungiyar ne da nufin ganin an haɗa kawunan dukkanin kiristocin arewacin Najeriya don magana da murya ɗaya. Farfesa Baiki, wanda ke jawabi a wurin taron ƙaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar Kiristocin Arewacin Najeriya ya jawo hankalin mabiya. Wannan haɗaɗɗiyar ƙungiya za mu kafa a yau ba a yi ta saboda tsokanan fada ba ba a yi ta saboda neman wani alfarma ba amma mun yi ta saboda haɗa kai da kuma kare mutuncinmu muna begen cewa daga yau za mu yi magana a wannan jiha da murya ɗaya saboda tsintsiya Tsohon shugaban mulkin soja na Nigeria Janar Yakubu Gawan mai ritaya shine ya shugabanci wannan taro. My is that let there be church unity in the respective churches and organizations or denominations, and then let there be unity in this con new Congress, and uh, it is only uh, through your prayers uh, for church unity Uh, uh, Tsohon shugaban ƙasa Yakubu Gawan ya ce fata na shine samun haɗin kai tsakanin coci-coci da kuma ƙungiyoyi ko kuma ɗariku daban-daban na Kiristoci a arewacin Najeriya da kuma ita wannan sabuwar ƙungiya ta Kiristocin Arewa. domin kuwa da addu'o'inku na haɗin kai a coci-coci ne kawai za a samu nasarar abin da aka tasa a gaba. To ko me ra'ayoyin mabiya addinin Kiristan da suka fito daga jihohi daban-daban na arewacin Najeriya da suka halarci wannan taro? Sunana Ila Amadu da Katsina State. Gaskiya ina mai farin ciki da kafa wannan haɗin kai a wannan Kiristan da ke a Najeriya. domin wannan zai iya kawo mana ci gaba da kuma fahimtar juna ya kamata a rika zaman lahiya da juna da kuma yan uwana mu waɗanda suke makwabtanmu. Hai Matthew Ibrahim abinda na nan wannan taron hada shi ne zai kawo mana ci gaba a kasar mu baki daya ina mai suna Aminu Kwalin daga jihar Gombe mu bada goyon bayan ga wannan ya zama masu tunsiya daya madaurin ki daya Ni daga karamar hukumar das ne sunana kuma Ayuba Umar Yalwa a Bauchi ta Kudu. Wannan kungiya gaskiya tana da mahimmanci sosai na wajen haɗin kan Kristoci na Arewa saboda ci gabanta zaman lafiyan Arewa ci gaban kuma arewa. A sunana Reverend Joseph Hayab ni ne mai watsa labarai na kungiyar Kristoci reshen arewacin Najeriya. Taruwa ne na Krista a arewa wato wanda sun hadu domin su hada kansu domin a wani abu da ya taso su bawa juna shawara su karfafa juna domin a yi shi da kyau. Mu kungiyar kristoci da mun zama uwa ne a gare su su membobi ne na coci namu kuma mun yadda da wannan abu muna goyon bayan su muna roƙon Allah su yi amfani da shi don su ta da matasa su yi girma su amfana da rayuwa taron kaddamar da sabuwar haɗakar ƙungiyar kristocin arewacin Najeriya dai ya samu halartar manya-manyan 'yan ƙasa da suka fito daga arewacin Najeriya ciki har da shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya Yakubu Dogara da tsohon ministan tsaro Laftanar Janar T.Y. Juma mai ritaya da sauran manya-manyan 'yan arewacin Najeriya mabiya. Isa Lawal murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.